shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ah, mai girma shugaban taro nima ina roƙon alfarma a bani na ci cigaba da jawabi ba tare da na kawo matakan gabatarwa ba kamar yadda ɗan uwana ne ma farko ah, jama'a assalamu alaikum an nemi na yi jawabi akan makasudin canjin kuɗi a wannan lokaci da kuma bayani a kan tsarin canjin kuɗi a gwamnatance da fata allah zai yi jagora wajen gabatar da wannan jawabi bayan godiya da dama da aka bani da wannan jawabi zan fara wannan jawabi kamar haka na farko babban bankin najeriya ya ba da dalilai manya-manya guda biyar da ya sa za a yi wannan canjan kuɗi a daidai wannan lokaci babban dalili na farko shine yawaitan kudaden lebo a cikin da kuma hannayen jama'a a ciki najeriya alal hakika akwai jebun kuɗi da yawan gaske da suke yawo a cikin mu da wurin kuɗoɗe na arziki a wannan kasata mu da suke banki suke karɓar dafofi a halin jama'a kullum muna karɓar kuɗaɗe na jebu kuma a ƙa'ida mun karɓa sai mun rubuta mun tura ma babban bankin najeriya cewa ga irin kudaden da muke karba wajen da ke gulmi su wannan dalilai da ya yawa bankuna suna rubutawa suna karba suna aikawa ma babban bankin najeriya da suka zauna suka yi lissafi suka duba sai suka da waɗanda suke zuwa banki har ake samawa su ne mafi kaɗan a cikin kudade na jirgu da suke yawo a cikin najeriya duk inda kudaden jirgu suke yawo ya nuna cewa akwai waɗanda ake zaluntar su don da a kayan ka a biya da kudin jirgu idan ka kai banki kuma ka samu kudin da ka kaga babu wanda zai biya ka wannan shi ne dalili na farko da babban bankin najeriya ta bayar da dalilin da ya sa ta canza wannan kuɗi kuma wannan dalili gaskiya ne zahiri ne yana faruwa akwai a cikin kasuwanninmu da guraren da suke harkokin arziki babban dalili na biyu da babban bankin najeriya ta bayar shi ne kudaden da suke yawo a tsakanin mutane kudaden da suke yawo tattalin arzikin najeriya kashi tamanin da hudu a cikin ɗari ba sa shigowa banki suna yawo a hannun jama'a so tun da ba sa shigowa banki ba sa amfani matsarin tattalin arziki na zamani na najeriya so baya taimaka mana gurin a ga najeriya a matsayin kudin da yana karuwan yana samun karfi ko yana samun daraja tunda baya shigowa cikin tsarin da ake iya aunawa so idan kudin ƙasa sama da kashi tamanin baya shiga banki ba a ganin sa a tsarin tattalin arziki ya zama hasara ma wannan ƙasa ko ba zai taimaki ƙarfi da daraja na wannan kuɗi na wannan ƙasa ba so yana ba da wahala ma masana tattalin arziki wurin ƙididdige lissafi dukiya na ƙasa tun da baya shiga cikin tsarin da ake ɗauka ake kuma iya lissafa to wannan in ka duba eh, dalilan da ya sa kai ke faruwa suna da yawa wasu ƙananan 'yan kasuwa ne suna da fahimtar ba su bukata su yi harka da banki don akwai bata lokaci yana ganin jarin shi ƙarami ne ba sai ya je yau banki ya ajiye gobe ya je banki ya ɗauko ba idan ya sayar ma malam Habisu sai je wurin malam abubakar kuma ya tsara babu ruwansa da banki wannan ma wani dalili ne mai sa kudaden ba sa shiga bankuna dalili da biyu da kudin ba sa shiga bankuna wasu da Allah hore musu kudin watakila ta hanya ba ta kasuwanci ba ba ta noma ba ba sa so kuma a san suna da wannan kudi watakila ba su kai su mallaki wannan kudin ba ba za su iya guduwa da shi su ajiye a san cewa na su bane sun sai suna ajiye waɗannan kuɗaɗe a gidajensu har lokacin da bukatan tashiwa zai taso su ɗauko su kashe in bukatan tashiwa zai taso ruwa yana nan a ajiye dalili na uku kuma da kuɗaɗen nan ba sa shiga bankuna wasu harkokin da suke yi harkoki ne wanda dokokin najeriya ya haramta su ba su hali su yi harkanta bankuna dole sai su yi harkanta wajen banki to saboda haka ba za a samu alƙaluma na wannan kuɗaɗe da suke juyawa ba to tattalin arzikin najeriya bai san da shi ba to har ƙarfe da bai tattalin arzikin najeriya na hudu kuma wanda shi ne muhimmi matsala na tsaro a baya-bayan nan an samu al'amura da suka faru da yawa na sace mutane ya zama sana'a ya zama hanya ne na neman kuɗi da a sace mutum a ce ku kawo kuɗin banza ku karɓe shi shi kuma wannan kuɗi ba a masa ba a tura shi ta banki ba a yi tura shi ta transfer ana karɓansa ne zahiri da zahiri madaran kuɗin ake kaiwa a canza mutumin da aka sace aka ba da wannan kuɗin sai a ba ku shi shi ma alƙalba sun nuna kuɗaɗe da yawa sun tafi da wannan hanya kuma har yanzu ba su dawo cikin tsari na banki ba suna gurin waɗannan mutane da suka karɓi wannan kuɗaɗe so wannan shi ne bayani akan masu koyo matsala dalili na uku shi ne kuɗaɗen nan saboda an ajiye su a gurare ba amfani da su wanda suke shiga banki suke fada sun yi karanci so yawo da suke a cikin al'umma ya yi yawa wannan ya sa sun yi laushi saboda kasancewar su ne mafi kaɗan kashi 84 ba sa zuwa banki kashi 16 su ne suke zuwa banki daga wannan banki su fito wancan banki daga hannun malam wane su shiga hannun malam wane so dole da su yi laushi so shi yasa suke ɓaci da wuri to in sun ɓaci kuma suna ɓata darajar kudin sannan suna ɓata darajar shi babban bankin najeriya sannan suna ɓata sunan najeriya a gansu a walakance yana ɓata su yana ɓata sunan babban bankin najeriya da kuma ita kanta ƙasar najeriya su wannan ma dalili ne mai ƙarfi da zai sa a yi wannan canjin kuɗi saboda a samu kuɗi masu inganci wanda bankuna da su iya amfani da su kun sani cewa kuɗan da ake kira banki saboda yawansu ba a da kirga su da hannu dole da mashin ake kirga in sun yi laushi ba za su kirgu da mashin ba so kuɗin da za ka kirga a minti ɗaya masu kyau sai ka ba ta minti goma ka kirga su in ba su da kyau so ya sa bankuna suna kashe kuɗi da yawa wurin sarrafa wannan kuɗi su biya kwastoma sannan su ɗauko wanda ya rage da cbn su suna kashe kuɗi mai yawa su wannan ma wani dalili ne mai zaman kansa dalili na hudu kuɗin da ake kashewa a gudanar da wannan kuɗi gurin ajiyarsu a banki da ɗaukarsu a mota a kai su a babban bankin najeriya ajiye da zuwa a karɓo su kuɗi ake kashewa mai yawa to wanda ya saka wannan harkar da bankunan eh, bankinan kasuwanci da babban bankin najeriya suna a asarar kudade da yawa wurin manajin wayannan kudi daga kasuwa kudu banki daga banki a jiya ake sa babban bankin najeriya a sake fito da su a sake biyan da za a biya ya zama matsala dalili na biyar kuma na ƙarshe shine bin ƙa'ida na noma dama tsarin dokokin na kafa da kafa wanda suka kasashe suka yi da shi shine saboda tsaro da saboda inganta naira a shi kuɗi din dole lokaci zuwa lokaci a dinga canza wa'annan kuɗi din mafi shekaru da su kayan sanda shi shine shekara takwas to yanzu najeriya an shekara sama da ashirin ba a canza wannan kuɗi ba so a bi dokan kasashe kasa da kasa da ake kira best practice of international practice shi ma da yiri ne da za a canza wannan mun. so wayannan shi ne da ne manya-manya guda biyar da babban bankin najeriya ya bayar ya sa za a canza wannan wuri kuma in kuka duba su duka dalilai ne masu ƙarfi masu inganci to mun gama magana a kan dalilin da ya sa aka canza kuɗi a wannan lokaci yanzu za mu yi magana a kan tsarin canza kuɗi a gwamnatance a najeriya tsarin canza kuɗi a gwamnatance a najeriya ya fara daga babban bankin najeriya su ne doka ya ba su dama su buga kuɗi su raba wannan kuɗi bayan sun buga in sun buga su yi doka sannan su raba kudin ya zo kowane sake na najeriya shi ma doka ne so bayan bankuna sun babban bakin najeriya ya fi kawai na ne zai raba su ne ta hannun bankunan kasuwanci da ake kiransu commercial bank kafin yau ko kana da akawun ko ba ka da a banki in an canza kuɗi za ka ɗauki kuɗinka ka je kowane banki za a canza maka kamar abin da ake kira ko ba da kawunta za ka je ka samu kashiya ka ba shi kuɗin ka zo ko kirga ya ɗauko sabo da aka yi ya baka to amma wannan karo an samu canji wannan ka ɗauki kuɗin da ba ka da akawun ka je banki a canza mata yanzu ba zai yi ba yanzu wannan karo da a canza masa kuɗi ne ta akawun ɗanka za ka je ka fi da tela ka sa kuɗi a akawun ɗanka lokacin da kake bukata ka zo ka cire za ka cire za a baka sabon kuɗi shi ne sabon tsari da ya bambanta da tsarukan da aka yi a baya wannan kuma ya faru ne saboda dalili na tsaro a cikin abubuwan da suka bayyana a baya abin da ya sa aka canza kudin nan har da dalilai na tsaro na farko mun akwai kudaden jebu so in ba ka zo ka sa su a kawo ba banki ba za ta iya gane wanne da zai jebu wanne da ba na jebu ba Wajen ƙila ni da kai a ido haka ba za mu iya gane su ba amma aka kawo su banki za a gane wannan ke ne wannan mai kyau ne sannan mun yi bayani cewa ko wannan suka ajiye suke harda da doka ba ke da shi ba su ma in an ce su zo su canza kuɗi da shiga akawun ba kaga ba za a iya tantancewa me suka yi suka samu wannan kuɗi ba saboda haka bana aka ce sai dai ka sa kuɗinka a akawun in ka zo cirewa daga akawun ɗinka a baka sabon wuri babban bankin najeriya ya tilasta suka bankunan kasuwanci yanzu su dinga aiki daga yanzu har ƙarshen lokacin da aka bayar wato 31 ga watan daya cewa su dinga aiki har zuwa ranar asabar saboda duk kudin da ka kawo a karba kuma an mana doka cewa in ne kula cikin banki duk wanda ya kawo kuɗi ba hannun mai da shi mu karba mu kirga mu sa masa a cikin akawun sannan kuma babban bankin najeriya sun da ya yi doka ya ce dole ba za a canza masa kuɗi a halwa sai dai ka fata a kawo ɗanka ya tilasta bankuna na kasuwanci su kirkiro hanyoyi da za su biya har amfuwanka a buɗe maka akawun sannan an tsara cewa an kirkiro kawo wanda za a iya buɗewa ko da ba ka da nomba bankin da ake kira bidiyon nomba an san cewa wanda tsarin tattalin arzikinsu baya da ƙarfi kuma ba su da bidiyon din kuma lokacin ya kasa so za a iya buɗe maka akawun sannan daga bayan kana bukata sai ka zo a ƙara ma akawun ɗin naka inganci da ƙarfi da zama zai iya ɗaukar kowane amount sun yanzu a kowane abubuwa yawancin bankuna suna da agent agent da suke buɗe kawo ko dubu ko wani babban bankin najeriya ya tilasta bankuna su je su aje irin wannan agent agent din domin a yi ba da dama mutane kowa ya samu kawo to wannan shi ne tsarin da aka yi a gwamnatance a wannan karni don a samu sauƙi gudanar da wannan karni cikin tsafta da ya yanayi yi kyawu ba tare da an azabtar da mutane ko an wahalar da su ba so an riga da an fara wannan yanzu tare da nake yi da ku bakura suna gobe har karfe biyu ana karɓar ko kowace rana asaba so muna fata mutanenmu za su yi amfani da wannan dama wannan dama da aka samu aka ba da wannan ilimi a yi amfani da shi saboda kada a jira har lokaci ya kure ka mutum ya zo ya tsara ana ta kiraye kiraye a tsara lokaci amma dai har yanzu ba tsara wannan lokacin ba kuma ba na tunanin za a tsara wannan lokaci tunda har yanzu ba amsa ba duka wanda za su sa a tsara ɗin sun yarda wannan lokacin ya wadatar in dai mutum yana harka ne na gaskiya da gaskiya wannan lokaci ya wadatar bisa ga ƙurewar lokaci a yi amfani da abin da ya sauka da mu tsaya a nan da fatan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin wannan tsari kamar yadda aka tsara shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh